godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna 25 ko ga watan jima da saniya hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna uku ga watan hudu shekara ta 2016 muna cikin littafi a littijahatin mutu'addida fi qadiyat khuruj al-mahdi al a littafin da ke bayani akan aqidar ahlus sunna wal jama'a dangane da bayanan al-mahdi da kuma sauran aqidoji akan al-mahdin wanda suka saba ma aqidar ahlus sunna akan al-mahdi muna mabhasi na goma sha sha ɗaya yau za mu zama na talatin talatin da ɗaya yau za mu yi darasi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi muna cikin mun tsaya ne a kan shafi na ɗari da tasa'in da uku wanda muka fara shine bayani akan shibuhohi wanda wasu 'yan najeriya musamman mutanen sokoto allah ya masu rahma suka dogara da su wajen karɓar da awar mahadiyancin almahadi na sudan da kuma ragi da za mu yi akan wannan shubha ɗin mun karanta shubha ta farko ba ku manta ba ita ce cewa tsakanin shehu Usman allah ya masa rahama da almahadi suka ce babu wani mujaddadi kuma da za a ƙara samu daga cikin wanda ya magana kan wannan shine muka ce malam tukur a cikin littafin sa mai suna hujjatul mas'ud ala dalilin zuhurul mahdi ya kafa hujja da wani hadisi wanda ainihin abu dawud ya fita da shi cikin sunan ɗinsa sai dai lafazin yadda ya kawo shi a littafin nasa akwai ɗan gyara domin shi yadda ya kawo annan laha ya ba aku man yi jaddiju dina inda ra'asi kulli mai a sana yadda lafazin yake cikin abu dawuda shine inna laha ya ba asu lihadihin umma ala ra'asi kulli mai a sana man yujaddidu laha dinaha haka lafazin hadisin yake mala albani ya ce hadisi ne wato ingantacce a cikin silsila sahiha lambar hadisi na 599 in ka koma da bambanci lafazin shi abin da ya faɗi can yadda lafazin da ya kawo cewa lallai Allah zai tayar da wanda zai jaddada addini a farkon kowace shekara ɗari wato kowane farkon karni na shekara ɗari Allah zai tayar da wanda zai jaddada addini to amma lafazin yadda yake inna Allah ya ba'athu li hadhihi al-umma annabi ta lalle Allah zai tayar mu wannan al'umma ala ra'si kulli mi'ati sana akan kowace wato shekara ɗari man yujaddidu laha dinaha wanda zai jaddada mata addininta kusan lamazin ɗaya ne sai dai rashin maganar al'umma in ko ka ce al'umma ta manzo ne maganar ta tun daga san da ya bar al'umma har tashin kyama an gane da kyau Ko kaga lafazin kinan da ya dogara da shi shi kuma sai yake ganin daga shau usmanu Allah ya masa rahama ba wani mujaddadi da za a ƙara samu sai almahadi kawai kun gane da kyau to shine mun fara ba da amsar sai lokaci halin sa? da muka ce amsa shine waƙiƙi yana mai da wannan itikadi domin daga shehu usmanu Allah ya maka rahama mun karantu tarihin ta kaitacce a baya wanda mun ji shekarar da aka haifai da wacce irin su wannan hadisi da ainihin aka ambata la ya ani shakkan da ainihi ba yana nufin wani mutum kwaya ɗaya ne wanda za a ayyana fi nahiyatin min nawahil ma'mura a wani bangare na bangaren duniya ba a ce wane shine mujaddadi din duna da banda waninsa liza shi ya sa ma tajidu ikhtilafan kasiran fita aini ahadin bi ainihi shi sa malamai masu bibiya a tarihi su ce wane mujaddadi wane mujaddadi wane sai kaga an sami saɓani mai yawa wajen ayyana to waye mujaddadin waye ba mujaddadi ba a ɓangarori sassa daban na duniya to da wanda ya zama mujaddadi a nan yankin mu na nan Afirka ba lallai ne mujaddadi a yankin Asiya ba wanda yake yankin Asiya ba lallai ne yankin Yarab ba kowace area da wanda Allah ke tayarwa ya ba shi kokarin da zai na kokarin jaddada addini a wannan bangare din to shi yasa a ce wane ne kadai daga shi shi kenan ba kowa sai kuma wane wannan waki ya nuna magana ba haka take ba saboda haka in muka dubi wannan za mu ga cewa kun kan minar mujaddidina ja'u qabla Sheikh Usman bin wa ba'da da yawa mujaddadai da suka zo gabanin shi Sheikh usmanu Allah ya masa rahama sannan da kuma bayan sama da yawa suka zo قال البيهقي رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث إمام البيهقي في سنن إنسان bayan ya kawo wancan hadisi da malam tukure dogara da shi sai ya faɗi magana ya ce fakanan mi'atul ula umar ibn abdul aziz yace mu muna ganin ko ɗari ta farko bayan kulafa din nan sun kare abubakar umar usman ali ba su ake kira ba wanda suka kairun nasu karni sun rayuwancin karni fiyayye bayan su sai ya ce ai na farko mujaddadin shine Umar bin Abdul wato Umar bin Abdul Aziz ko ya san shi adalin da aka yi wanda adalci ya baibaye zamanin mulkin sa ya zama cewa zakkan nan neman wa za a ba ba wanda zai bada ita ake ba saboda tsananin dukiya da Allah ya bayar da kuma masu imanin bada da har ke yawan da wanda ma za a ba shine matsala wannan yace su suna ga karnin farko shi ne wannan sannan sai ce wa shafi a shafi'i biyu kuma karni na biyun su suna ganin imamun shafi ne ai kuwa imamun shafi Shi ne shugaban mazhaba ta uku domin mazhabar hanafiya malikiya shafi'iya sannan wato hanafiya su ne wanda suka shahara aka fi sani akwai wasu wanda ba su ɗin kuma su ma manyan malamai ne to shi ne na ukunsu ya wuce gani shi ne a cikin karni na biyu kenan wato ɗari ta biyu wa kaza wannan maganar imam ahmad ma ya faɗe ta cikin in ka koma cikin littafin su za ka gaira wannan magana wa kaza kala muhammad ibn ali bin al-husayn a sahabi na ya yaqulun shi ma nan babban wato magabacin abin da ya ce kenan mun ji wato na ji sashin magabatanmu ya kuluna suna cewa wato ainihin na wannan ya mazhabin mu suna cewa kana wato ainihin wa zakarhuma wancan magana da shi imamul baihaqi ya faɗi imam ahmad ma ya faɗi sai suka ce kana ta kasance hakan wa zakarhuma ya faɗi biyun can umar bin abdulaziz sannan kuma wa imam shafi'i za da gairuhu wani daga cikin malamai sun ƙara wato fiye da biyun can wafin sadisa suka ce a cikin kuma mi'a ta uku ɗari ta uku shine abul abbas bin suraijin suna ganin mujaddidi na wannan shine abul abbas bin suraijin wafin rabi'a abu tsayin sahal asaluki suke ganin a kuma ɗari ta hudu shine sahal wanda wato abu tsayin wannan alkunyarsa kenan shine sahal asaluki أو abu حامد al وكما ko kuma suna ga abu hamid abu hamid kinan sun yi shakka ko wancan ko wancan kaga tun daga nan an fara samun ne a cikin karni guda a sami mujaddadai fiye da ɗaya wasu su ce wane ne wasu ce a wanda su suka ga shine almalamin su ya tsamo su daga abubuwan da ake ciki na bata da halaka ya ɗora su kan gaskiya kaga shine wane ne a wurin su shine mujaddadin su can wani ɓangaren na duniya wane ne ya shahara da wa'azi da kira mutane kan gaskiya da sanar da su sunna da ƙur'ani da maganar magabata su a wurin su za su ce wane ne kun gane da kyau wabil khamisa suka ce a ɗari ta biyar suna ganin hujjatul Islamu al-ghazali imam al-ghazali shine ake ganin mujaddidi na wannan karni na biyar ka gani kowane da wanda suke ayyanawa wafi sadisa a ƙarni na biyar suna ganin ɗari wato ta shida shi ne wa alfaharun razi mai tafsirin nan kenan ko alfaharun razi shi ne wanda yake da tafsiri sannan awil hafizu abdulghani ko kuma a wasu suna gani alhafiz ne abdulghani kaga su biyu kenan wancan suna cewa wancan wancan suna cewa wancan wani da ana maganar mutaddidi kenan kuna gane wa bisabi'a Asali ta bakwai fa suna ganin ibn da ƙiƙil a shi ne ibn da ƙiƙil babban malamin nan wanda yake na hadisi ya yi wallafe-wallafe musamman akan mutsalawar hadisi wafin samina a gowa to ɗari ɗari da aka samu ɗaiɗai ɗari ta takwas kinan ko suna ganin wato ainihin albulini awul iraqi imamul iraqi ko wancan ko wancan imamul iraki shine wanda yake da alfiya ya magana shi ma kan ilmul hadis ya wallafe wallafe da yawa wasu ce wancan wasu ce wancan a a cikin ɗari ta tarafa kuna ganewa suka ce almahadi zannan awul masihu alaihi salam wato suna ganin a ta ne ne almahadi zai bayyana amma bisa zato kuna ganewa sannan ko kuma almasihu alaihi salam shine isa alaihi salam zai bayyana kinan a karni na tara amma zannan duka zato mai shi almadi akwai hadisi a shi zai bayyana da sifofi da sifofi da an ce ga wani shi ne almadi to fa za a ɗauko sifofin da ne bai faɗi a ɗauko shi wannan wanda aka ce ne almadi a auna a ga shin ya cika sifofin kuna fahimta da kyau amma a cewa na mujaddadi ne wannan abu ne mai sauki mujaddadi na addini ya zo ya yi ya yi jihadi ya yi gwagwarmaya ya sha faɗa da alzaluman zamaninsa ya tabbatar da gaskiya ya yi waye ya karanta ya ilmantar kaga wannan alanka ya mai kalmar mujaddadi abu ne mai sauki amma kalmar almahaji wanda yake cikin asharatun sa'a manya-manya da annabi ya faɗi wannan fa shi ba yana da ba abu ne mai sauƙi a cewa na bane kuma ya karfa abin ya ci gaba a haka ba da an aura da malam tukur hadihin akwai shi kan shi malam tukur da muka kawo littafin nan nasa a baya bai suna hujjatul mas'ul ala dalil zuhur mahdi mahbubi ne yana nan cikin jami'a ta bayar ka je ka duba to shi ma da ya kawo sai ya hake wancan maganganun to bayan ya hake su sannan yace ba da an wato ainihin qala sai ce haula'i wujidu fi zalika zaman wadannan duk an same su a wadannan karnoni da aka faɗi zamuna da suka gabata wa amma yau amma a yau wa naqulu muna cewa inda ra'asin sadisa faqruji mu ma muna cewa a shekara ta 600 ne razi shi ne wa inda ra'asin sabi'a ibn da al-i a shekara ta ɗari bakwai muna ganin shine ibn daqiq al-i wa inda ra'asin samina al-bulqo al-bulqini kenan bulqini mu muna ganin shi ne, wa inda ra'asin tasi'a a kuma shekara ta ɗari 900 muna ganin shi ne a asiyubi imamu sudi wanda wanda suke jalalai ne kenan ko wanda ya wallafe wallafe da yawa shi ma babban malami ne yana da rubuce-rubuce masu yawan gaske malaman sun ce saboda ya yi tsaron laburare maktaba ya yi tsaro shi sa ya sami dama ya zauna ya wallace wallace da yawa a fannoni daban-daban na ilimi kun gane da kyau to sai suka ce shi ne mujalladi na wannan kari na na tara ɗin kaga ya bambanta da can na ko inda su sun ce na tara shine almahadi to shi kuma yanzu malam tukun lokacin da yake magana kuma yana so ce wancan almajin na sudan shi ne kaga ba zai ce shi ne ba dan kari na tara ba kari na tara ne shi wancan domin kari na nawa ne in ba kuma ta ba ha duk kun manta kari na goma sha biyu domin ba dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu ko ta yana cin ƙarni ma na sha uku za ka ce to shi kuma ma'anar tukur yana so ya tabbatar da cewa shi ba almahadi shi ma shi ne wanda daga shi an kulle ba wani mutajjali to shi sa sai ya gyara ya ce a karni na tara imamu suyuti ne wanda da ashira Abdulwahabu wahhab a kuma karni na goma shine ne Abdulwahabu sharani wani babban sufi wanda yake da littattafai shi ma da abubuwa da yawa wanda ya faɗi wanda in aka ɗora su a mizanin sunna za su ga malamai magabata su mai rage da yawan gaske shi ne imamu sharani da sai ce shi ne mujaddadi na wannan zamanin wanda rasul hadi ya ashar a ƙarni na sha ɗaya sai ce suleiman al-malawi suleiman al-malawi shi ne mujaddadi na ƙarni na sha ɗaya wanda rasul sani ya ashar usmanu bin fodi shi a ƙarni na goma sha biyu shek usman ibn shi shine mujaddidi na wannan zamanin hali mu ne afirka za mu ce eh mujaddidi ne ko dan ya zo ya gyara abubuwan da ake na maguzanci da abubuwa da ake na al'adu da waye ke faɗa da su har ta kai shi ga jihadi da wanda suke waɗannan abubuwa ɗin ake jainja in har ta kai ga yaƙi ya rubuce rubuce da harshen larabci da fulatanci daban-daban duka dan ya yaƙi bidiyo inda ake a zamaninsa ya eh, littafi mai suna ihya sunna wa ikmadul bid'a eh littafi wanda ke bayani akan rayar sunna da kuma dishe dukkan wata bid'a ka gane ka ce mai kuma a nan afirka gaba ɗaya ka nijar najeriya da chadi ma a wancan zamanin da kamaru duka da a wasu ta shiga har wani ɓangare na nijar ka gane yanka haɗa sai ka ce mujaddadi ne a wani yanki na afirka a zamanin wata ya ce shi ne Shi shine mujallidi na ƙari na shan kuna ganewa to kaga ya na sha biyu kaga kamar ya nuna duk wanda suke mujaddade na wannan karnuka shi ko almahadi ya bayyana ne ƙari na sha uku ko to kaga yana so ya nuna maka tunda daga fushewa usmanu a fahimta su ba sauran mujaddadin da zai ƙara bayyana cewa sai almahadi to wane ne kuma almahadi a lokacin wanda ya karfi suna almahadi shine almahadi na suna kuna ganewa a fi ifriqiya faqat وجد عدد كبير من المجددين الذين اشتهروا بالحركة الإسلامية بعد الشيخ عثمان بن Sai dai, wata magana tashi shi kan shi Usmanu a Afirka kadai in ka ɗauka an sami adadi mai yawan gaske na mujaddadai wanda suka shahara da ainihin ƙoƙari na gyara musulunci da gyara fahimtar shi da ƙoƙarin a gyara bayan shi shehu usmanin a nan yankin namu to a wasu ɓangarorin na afirka ina jin kila ku da kanku za ka iya tuna wasu wanda mun karanto su a baya Ko? wa in kanu muktalifi ne fi masharibihim wa manahijihim ko da dai sun bambanta wato wajen masharibihim ina suke kwankwada iliminsu wa manahijihim ya manhajinsu yake shin duka manhajinsu ɗaya ne makwankwadan iliminsu ɗaya ce ko da dai sun bambanta waɗannan mujaddidai ɗin nahum ittafaqu fi hadafin wahidin dukkan su sun ittifaqi wajen manufa kwaya ɗaya ta littan wa huwa tajdidu mafahimin islam ladal amatu wal khasa shine a sake jaddada fahimtar musulunci a wurin kowa da kowa ga garin al'umma da kuma ɗaya-ɗaya ɗaya su malaman su kinan duk a sake nuna musu gafe da musulunci yake to dukkan sun ittifaki akan wannan manufa ko da kuwa kila ka ce wancan sufi ne wancan kuma salafi ne wancan yana da wani kurkushi na kaza na kaza daidai ko da da wannan domin kowa yana bayani ne gurgudan abin da ya fahimta gurgudan kuma wurin su a yi karatu gwargwadon wani littattafai suka zo hannunsa ya karanta ya fahimci addini da su kuna fahimta da kyau to saboda haka dukkan su sun ittifaki wa za a wasu ghairul musulmi na islam kuma dukkan su sun ittifaki wajen kiran wanda ba musulmi ba zuwa musulunci kuna ganewa da kyau wanda suke maguzawa kinan na zamaninsu a kirawo a kira su zuwa ga musulunci to dukkan su sun ittifaki amma ba shi Usmanu bane kadai a area shi dai shi inda yake shi ne za ka ce da ɗin shi yasa sai muka ce na muzar misali ga wani su misalai da za su haska mana kan cewa ba shi usmanu ba ne kaɗai a wannan karnonin ya zama sunan shi mujaddidi har ma bayan wafatin nasa akwai wasu da su ma sun tashi sun hoɓɓasa sun yi gwagwarmaya wajen haska wannan addinin a fahimce shi a gane shi na ɗaya shine al-sheikh Muhammadu al-amin al-kanemi al ama alifin wa wa wa talatina miladiya wani wanda ya rasu a shekara 1835 shine mai suna a sheikh muhammad al-amin al-kanemi nan ce kanemi ina kenan barnako allazi nasa fi mandikati buhairat tishat wanda ya rayu ya da awar san yanki na tafkin caji din nan anan wajen ya da da'awarsa kuma kun san lokacin da shehu usman ya zo da da'awarsa an ta aika aikan wasiƙa tsakanin shi da su wancan mutanen barna ɗin wato kanori ya zama duk da'awar an sun ta nuna su ma cin gashin kansu suke su ma malamai ne da fahimtar su shi kuma da tashi haka aka yi sai da nuna cewa su ma yadda tajididin da yake su ma suna yi shi wannan wanda ya rasu wannan shekarar a lokacin ana kirga cikin mujaddidai wa kad jaa bi tarikh hayatihi annahu talaqa ta'limu at-ta'limahu fi al-azhar bi muddati khams sanawat da tarihin rayuwarsa an samu cewa ya samo ilimin sa ne a jami'at al-azhar da ke masar kenan tsawon shekara biyar ya zauna tun yayi karatu sun mazar al-qudus bayan nan ya je har wato ainihin masjid Akasa, aqsa Qudus kenan ya ziyarce ta wa makasa hunalika li muddati amai ya zauna tsawon shekara biyu a Qudus lokacin ba irin yanzu take ba kenan وانتقل إلى الحرمين وتجاور لمدة ta? سنوات gane da kyau. bayan nan ya ɗauko kan shi ya dawo makka ya zo ya zauna ya makwabci haramin nan guda biyu masu daraja masu girma haramin makka ya zauna tsawon shekara uku daga nan ya cire koma wal madina ta amaini ya zauna tsawon shekara biyu a garin madina wani muddin sanatai ne aizan da fa daga nan ya ciru ya tafi ƙasar fas wacce take ita ce yanzu tana ƙarƙashin wato magrib kiran ko fas da ake kiranta ya tafi magrib kiran can ma ya zauna wa kama zara ƙaragu daga can kuma ya tashi ya tafi kai ziyara Karabulus Karabulus a yanzu ita ce tana cikin Libya kuna fahimta da kyau wancan lokacin da waɗannan wurare duk cibiyoyi ne na malamai na neman ilimi saboda haka malamai suna tafiya wuraren da neman ilimi wal qairawan daga nan ya cire fi qairawan qairawan ita ce a yau tana cikin Tunis ita kuma kage duk waɗannan wuraren magribil arabi ake kiransu a da duk gaba su ana kiransu kasashen musulmi na wannan yammacin area ɗin tamu ya zauna a nan ma ko mu ce ziyarci karawa daga ne ya tafi tilmisan tilmisan ita kuma tana cikin jazair a yau algeria tilmisan a wancan lokaci ta ma santa ce ta malamai ta neman ilimi daga nan kuma ya taho tambuktu ita kuma tambuktu ita ce wacce tana cikin mali a yau kun gane da kyau kuma ba da hadihin daula bayan wannan duk kewaye da zagaye da neman ilimi shi wannan shan muhammadu amin alkanini tafiye-tafiye da ya na tattaro ilimi da nemo shi da zama wancan kasashe daban-daban bayan nan kuma ada ila biladihi sai ya dawo garinsa wato ainihin ina kenan hmm? barna kenan ko eh caji a wancan lokacin tura mulki mallaka ba su zo suka ce can kaza can ba sun makama da harkacin islahiyyatin da tankiyatul aqidatul islamiyya min ash daga nan da ya dawo shi ma ya tashi da nashi ƙoƙarin na kokarin tashi aqida ta musulunci tsantsa daga duk abinda ya gurbata aka saka ma aqida na abubuwan da basu dace ba allati allaqat biha fi sudan al-awsat wal gharbi a wannan yanki da ake kiran shida gabaɗaya gaba sudan al-awsat ko kuma wani garbi abin ya tattaro wanda ya je zauna makka ya zauna madina ya zauna wancan kasashe ya ta samo ilimi mai yawan gaske ya gano mai cikin akida tsarkakiya mai abubuwan da aka san sa mu musulunci wanda ba su dace ba to da ya dawo sai ga cewa ya kamata shi ma ya nashi da din duk abin da ya dace na sunna na gaskiya shi za a yi abin da bai dace ba kuma ya tashi ya ta wa'azi wannan shine a cikin muhammadu aminu kanini kuna ganewa da kyau ko kaga shi ma mujaddidi ne bayan nan akwai a cikin ahmad labbu almasini almutawaffa al wa mi'atain wa wannan malamin shi ma wannan hijiriya kenan ko na ɗazu mun faɗe shi ne a matsayin miladiya wannan hijiriya da tarihin shi zo shi ma a lokacin watalaka ta'limuhu fi madinati zinni ya sami iliminsa ne a wani gari da ake ce mai zinni wanda ya yau a yanzu na cikin mali mali ko mali ake ta ko alati kana min al marakiz al al kubra fi gharbi afrika wanda da tun suna cikin manya manyan santoci na ilimin musulunci wannan jinni wanda ana kiranta masina duk sunayenta ne wanda tana cikin mali a yanzu kenan kun gane da kyau sun ma'ada ila biladi sannan ya sake dawowa garin na din kenan wa aka da tsali na shirin tarbiyyar islamiyya bai na shababin muslim ya kama hanyar tarbiyya da gyara halayyar matasa na wannan zamanin nasa aka dawo a ɗora su kan hanyar musulunci abubuwa na su tsara da lalata duk su tattara su fatsar shi ma mujaddadi aka kira shi a wancan yanki na shi na libya kina a zamanin sannan na hudu shine alhaj umar bin sa'id al-kuki al ama alfin wanda ya ke ni wahid wa na hijriya wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da biyu da tamanin da ɗaya kuma yanzu da kyau wa kana anifan kasiyan ma usulihi malami ne babba wanda ya tashi na munazara ko muƙabala da mutanen zamaninsa yana da zafi sosai baya saurara masu akan abin da ya san ga gaskiya su kuma sun bauɗe wa kana waliduhu min kibarul ulama mahaifinsa shine sa'id al-buti din ina cikin manya manyan malamai allazina qamu bi nashr da'wa fi hawd al-senegal wanda ya tashi ya tsayu ta da'awa ta musulunci a wannan tarki can wannan area ta senegal shi ma kaga shi ma mujaddidi ne kenan a can wa lidhalika wa kad nasha al-hajj umar nash'atan diniyatan ya rayu rayuwa ta addini wa talaqa ta'limuhu al-ibtida'i fi khalwati walidihi farko farkon karatun sa ya bada samu shine a hannun babansa a makarantar mahaifinsa shine Sheikh Sa'id Al-Futi a wurin sa ya karatu na farko farko kenan wannan ki koma littafin a adawat islamiyya fi Idrisiya al-waqi wal mustaqbal zaka samu karin bayani na waɗannan malamai هؤلاء المجددون جاءوا بعد تجديد الشيخ عثمان بن فود duk wannan masu tajididi da muka faɗin nan sun zo ne bayan Sheikh Usman ibn Kodi wa qabla zuhur al-Mahdi al-Sudani gabanin shi wancan al-Mahdi na Sudan ya bayyana wanda kuma shi Malam Umar wa Malam Tukur al-Kamruni yana cewa daga Sheikh Usman ba wani mujaddidi sai al-Mahdi wannan da muka lissafo dinnan duk suna cikin mujaddadai wanda suke su ma sun yi nasu dalilin kuma sun tasu hidimar ma musulunci an gane da kyau wa kullu wahidin minhum mujaddidun fi nahiyatihi wa mantiqatihi kowane cikin su mujaddidi ne a nahiyar sa a area da yake rayuwa wa yantabiqu alaihi ma'anan hadith wannan hadisi da nabi ya ce Allah zai iya tayarwa cikin wannan al'umma a farkon kowace shekara kari wanda zai jaddada mata addininta to zai iya hadisin zai iya ɗabbakuwa kan kowane ilimin cikinsu kuna fahimta da kyau wa hika an ba'd na mujaddidin na zaharu fi aqdarihim da ma wasu sashin mujaddidai din wanda suka bayyana a yankunan su misru al Muhammad bin Abdul Wahhab al-mutawaffa kamar Sheikh Muhammad bin Abdul wanda sufa ba ce ma wahabiyawa ko wani suke bin karanta littattafansa suke ƙoƙarin barin abubuwa na bid'a suna karanta littattafansa na tabi'a ce wahabiyawa saboda a karkatar da mutane daga bin abin da ya zo da shi gaskiya to shi ma wanda ainihin ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida kuna manta da kyau al-mujaddidul kabir fi najd wanda shi ma babban mujaddidi ne a can yankin najd an ce maka najar ya haɗa saudiya irin su iraki irin su koyi da wannan eriyoyin nasu shi ma ya nashi ta jibide domin ƙoƙarin da ya yi wa kadin tasharar da a wata hufi an ha'il ma'amura da wasu ta yaɗu sosai a yankuna daban-daban na duniya kama kan al'amuru da nisbati da da'awar shekh Usman bin Fodi kamar yadda da'awar shekh Usman bin Fodi Kai faɗi a nan afirka shi ma haka can da awon shi faɗi a wancan zamanin wanda kusan sun yi zamani tare da shan usmanu an gane da kyau wanda wanda ya je karanta tarihi zai ga irin gugur mai da yi kafin ya zo ya fada da awon sa ƙasar saudiya tana hannun akra turkawa lokacin daular usmaniya ta rushe an zama daban-daban ba wata gwamnati kwari ɗaya da take wato ainihin ita ce da sunan daula ta musulunci ta duniya da an tsinci hatta wannan makabarta ta baki a ubobi ne daban-daban ga sana abari an ɗaga shi an mai ado an sa mai kubba an ce na wane ne wancan na wane wancan na ne haka madinan kanta take da sauran wurare dukkan wannan jazira din zuwan da awar show shi wannan malamin shan muhammadu na doha ya fara da awarsa a najar ya zama a daidai lokacin shi kuma baban su waɗannan sarakunan na yanzu shi ne wa kinan ha? tambayar ku ne ki ha? kawun abdulaziz ko? wato ainihin abdulaziz jin su'u ta lokacin da ya fara da awon shi sai ya mara ma da awon baya shi ma a daidai lokacin kabilu ne suke ta ka juna a wannan yankin wancan na yaki da wancan ya kokari Allah ya taimaka ya hada kansu ya ci nasara suka zama abu guda ya mara mu wannan da'awar daga nan ne aka kakkaɗa duk wannan wannan abubuwan da aka yi ƙubobin a makka da madina da dukkan sauran ƙasa ta wannan wurare inda yake ƙarƙashin mulkinsa aka asasa sunna aka kau da abubuwa na bid'a wannan shi ma ya yi wannan kokarin shi shi usman sai ya zo ya fara nashi shi ma kun ya sha gwagwarmaya da nashi sarakunan zamanin wanda ya ja da su har ta kai ga yaƙi kun koma kun karanta daga baya shi ma ya asasa tashi dauda a lokacin to shi ma can haka a lokacin aka sami wannan aka kau da duk wasu abu na bid'a aka koma ga sunna tsuntsa wanda su ne makiya suke cewa wahabiyawa wai makiya manzan Allah in ka je ziyarar kabarin manzan Allah ai ta kore ka to ba korewa suke ba ziyara ake so ka yi da suna ta zo da ita ba ka je ka mai da kabarin manzo ka magunki ba ko ka riƙa roƙon manzo abin da ake roƙon Allah matsayin Allah daban matsayin manzo daban kada ka ɗau wani matsayi na Allah ka ba manzo wannan shi suke ƙoƙari su kare amma sai ka je an ce kaza kaza to shi ma mujaddadi ne a can tashi area ɗin kuna fahimta da kyau sai na gaba na biyar shine Muhammadu Mahdi bin Imam Muhammad bin Ali Sanusi al-Mutawaffa alifin wa salasumiyatin wa ishirin hijiriya sai wannan muka dan karanto shi da ku a baya ko shine Muhammadu Mahdi bin Imam Muhammad bin Ali Sanusi wanda ya rasu wannan shekara 1420 wa kada asara Muhammad Ahmad bin abdullahi almahadi sudani wanda ya yi zamani da shi wannan almahadi na sudani shine muhammad ahmad bin abdullahi sudani ya yi zamani da shi wajarar murasalatin bai na kuma wasu kuma sun faru tsakankani in ba kuma ta ba ya aika musu da wasiƙa ya yarda da wannan na shi kamar da ya aiko mashar hayatu binu sayyid bin muhammad bello a nan najeriya ya aika masa shi ma amma shi bai karfi ko wasikar ba ina fata ba mun ta wannan karatu ba wannan sun yi zamani tare shi ma mu jaddadi ne a ina yake wata lokacin muka ce a libya yana shi tijibidin yana shi hidima ma musulunci din nazarin lima ta kadama min al'adilla wal barahin in muka duba abin da ya gabata nan yan uwa na dalilai da hujjoji yuqalu za a ce innal qawla bi an laysa yali usman mujaddidun illa al-mahdi sudani wani ya magana ya ce ba wani mujaddadi da zai ƙara zuwa bayan shan usman bin sai shi al-mahdi na sudan wa ilzamun nasu bi tiqadi hadha da kuma lizinta ma mutane sai sun yarda da wannan kudirin wannan aƙidar a yanke ba wani mujaddadi da bishe usmanu sai almahadi na sudan fihi ta hakkumun wannan akwai ɗora mutane abin da ba za su iya ɗauka ba ko babu yau ka zo ka ce daga shehu usman bawani mu da sai almahadi kawai zai bayyana kuma almahadi shine wancan na sudan wannan wata magana ce da tana buƙatar dalili eh, in ko ka ce ya daka kawai ba dalili wannan kana so ka lizin samu abin da ba zai yi ba ko ka ce mutane su yadda da wannan komai a cikin addini yana bukatar dalili in ko babu dalili ka iya magana ka faɗe ta a batta a haka wanda yake ga zai ɗauka ya ɗauka amma kalizin samun mutane har ka ce wanda bai yarda ba shine almahadi munkiri ne ka nemi ka jingina masa kafirci wannan magana dole ne ai bayanin ta an gane da kyau da annal mujaddidina qad zaharu qabla zuhuri mahdi sudani wa domin mujaddadai da yawa sun bayyana gabanin shi almahdi na sunan da kuma bayan ma wafatinsa tun daga yana su yanzu an daina karanta da addini daga lokacin su zuwa yau wa ma zalu yadhharuna fi mukhtalif al ma'mura har yanzu mujaddadai ba su gushe ba suna ta bayyana a daban-daban na wannan duniya tamu hasaba muktaba hikmatillah tabaraka wa ta'ala gwargwadon hikimar Allah mai girma da ɗaukaka wannan haka za ka yi gani kowane wani za ka ga Allah ya tayar da wani mujajiri duk kwanan taron da aka yi na masu da'awa a nan afirka abuja in ka je za ka gani masu da'awa wani da zai zo daga wata area da'iya ne babba mai wa'azi ya tashi na wa'azi ya dai ka ji da baki na magana amma kai da za ka fahimta za ka fahimta ne ba yaran ka bane wa'azi yake da yaran ƙasarsu kuma shi a can malami ne da wannan yare yake musu bayani suke fahimta ya zama babban mai wa'azi na raya suna da kauda da bida area an fahimta da kyau kai kuma kai ma da kake naka wa'azin a taka area da naka harshen kai ma da za ka je can kai ba za su fahimce ka ba amma kuma kai a taku ƙasar kila kana cikin manya-manyan masu ƙoƙari suna mutane ga Allah manya-manyan malamanmu da suke da awa yanzu tun daga cin shehu usman a abdullahi shek malam abubakar guri a namu wayan kenan ko ya wayan mu dai shine ya tashi ya ce ga fa sunna ga bid'a ya littafi shi mai suna al sahiha aqida ta tacciya ingantacciya kafin ya yi shi sai da ya ta kokari ya gana da malamai na sufaye abin nan da ake ba daidai ba ne wazifa ba daidai ba ce a ce kaza shehi na da matsayi kaza wani zikiri na da kaza mu tattara a watsa cikin sirri bai wannan da su inda sun yarda shi kenan akwai magana a jage da ce za a yi masallaci ma, za a yi makaranta da ma, suka iya da suka kaje mutum da shi ba gwamnati ba ne mai zai kenan sai ya shiga sai ya fito ya mai karanta da al'umma kai kuma ka zaɓi na zaɓe sunan za ka bi koko bid'a za ka dangi a kanka aka yi wannan tajididin ya na shi iya abin da ya iya almajiran su suka ɗora har yau haka ake tafiya za mu ce da namu jaddadan a nan najeriya da na ghana da na chadi da na nijar da na Kwadibuwa da na ɗaya haka ga sunan kowace ƙasa ka tafi saudiya a zamanin mu aka yi su binu ba aka yi su taimi aka yi su ga sunan sha'adiyya misali manyan manyan malamai a harami na madina da na makka wasu da sun tafi lahira mujaddadai ne sai rubutu daban-daban da tattafai sun wa'azuzzuka zamanin kasar na da za ka ga wani da kasa ya fi dubu tsakanin lakcocinsa da hudubobinsa da karatukansa yau zamanin memory wanda za a hada za ka ga usaini yanzu ta shagare tanan ce ta shi da sunan shi aka buɗe ta wa'azinsa kaɗai ake gabatarwa a ciki da hudubobinsa wadannan duk ba mujaddadai ba ne mujaddadai ne a area kowane sun isar kuma har yanzu haka in aka kashe wannan sai ga wani ya bayyana hmm. in wancan ajalin sai sai ga Allah ya da wani haka wannan dan tabbatar da wacce magana ta manzo lalle Allah zai tayar a cikin wannan al'umma a kowace shekara ɗari wanda zai jaddada addininta maganar shekara ɗari za a iya samu a ƙaran wato tsarin rake wanda za su yi zamani guda yanzu ka ɗauki malam abokar guri da wasu almajiransa da wasu sauran su suna nan dukkan sun tattara su ba su wuce shekara ɗari da ba sun yi zamani guda to inda ƙarin za ka tafi sau kuma sai ka ji Allah ya sake fitar da wata wata ƙarin duniya na nan wasu daban Allah zai fitar in an koma ma bid'a su kuma ka ji sun fito suna ta mana da bid'a suna kokari saboda Allah ya alƙawarin kare sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan addinin har tashin kiyama dan in babu irin wannan addini mai kuke tsammani yau idan babu su sai ma a manta addinin gaba daya to Allah ya alƙawari shi yasa da bai cewa mujaddadi daga Shehu Usman Allah ya masa rahama ba wani sai almahadi na Sudan dan a yadda da mahajiyancin shi da a hana kowa ba kowa sa an samu bayansa an samu kuma ita ce fahimta ta daidai akan tamke wakan nakalar imamu sahawi kalamar imar binu katsirar rahimahullahu fi sharhihi li hadar hadis imamu sahawi wato da yazo cikin wato sharhi na wannan hadisi da muka faɗi kuna ganewa sai ya ɗauko maganar ibn kathir mai tafsirin nan da muke karanta tafsirin na ibn kathir wanda ake ce masa al-imam bin kasirin rahimahullah to sai na kanto shi ma maganarsa dan masu rubutu kula yake kenan yi rubutu littafi ne thesis ne duk abin da ya zama rubutu yana ne to lallai akwai yiwuwar wani zai dauko wani abu a ciki shi ma ya kaci in ko har ka ba za ka rubuta wani na kanta ba to ba ka rubuta shi ka kai shi laburare? ba ka kai sai ka tattara duka ka koya a cikin gidanka ba ban da kyau kullun rubutu kira ake wane ya ce wane ya ce haka ake ko ban da kyau ko wane ya ce ko wanda ta ce haka ake to saboda haka Imam sakawu ya ciro magana ibnu kathir a cikin inda shi ibnu kathir yake mu wannan hadisin sharhi mun gane da kyau sai yake cewa wa qad da'a kullu qaumin fi imamihim annahu al-murad bi hadha al-hadith yace kowane mutane dangane da imamin su jagoran su na zamanin su sun yi da'awar wannan hadisi shi yake ne kuna mun ga magana annahu al-muradu bi hadha al-hadith kowa kamar mu nan shi Usman da Allah ya bayyana shi a wannan zamani kaga sai mu ce to hadisi ne shi yake ne kuna mun da kyau bayan da ya tafi tura suka zo suka yi barnan su suka yi abin da su ga dama daga baya Allah ya tada su mana abukar gumi Allah ya masa rahma su ma suke ta Ka kaga sai mu ce wannan hadisi su ake nufi Su ke nufi a munan yankin muke da nan muka sani ta wata ariyar gaba ɗayan ba tarihi ba a san ma waye ma na muka gani ba ko ba ka bane to su ma da nasu mujaddadin su ma sai su ce mujaddadi eh, shugaban su shi hadisin wato shi ne da yake nufi da wannan hadisin kuna gane hada kyau kowane area duniya haka imam ibn kasir ce kowane sai su ce shugabansu shi annabi yake nufi da shi a wannan hadisin zahir wallahu alam annahu ya ummu hamalatul ilmi min kulli ta'ifati ibn kathir zai ke cewa wallahu alam Allah shi ne masani magana zahirin magana amma Allah shi ne masani ni abin da nake gani in ji shi wato wannan hadisi ya kunshi ya ummu hamalatul ilmi zai kulli da ya kunshi dukkan masu ɗaukan ilimi su yaɗa shi na kowace ɗa'ifa wa kullum sinifin min asnafil ulama'i da kowane dangogi na malamai wato na ainihin daban-daban ka san malamai dangi-dangi ne za ka ce malaman tafsiri malaman fiqhu malaman hadisi malaman lugha duk waɗannan gaba ɗaya suna ɓangare hidima ne da shi bin kasir ya ce wannan hadisi ya tattala da wannan ɓangare na malamai ko ya ce minal mufassirina na malaman tafsiri wal muhaddisina da malaman hadisi wal fuqaha da malaman fiqhu wal nuhat da malamai masana nahau domin ba san nahau ba za a iya karanta larabci ba wal lugawiyin da ma malaman lugha wanda za a san shi kan shi larabcin da za a karanta shi abin da ya shafi balaga da sarku da wayewa duk da adadinsa da komai shekajin masu wannan ila gairi zalika min al-asnafi da ma wasu waɗannan dangogin malamai masu ilimi hidima kun gane wallahu alam Allah shine masani wannan fassarar da Ibn Kathir yayin wannan hadisi kenan kuna fahimta da kyau ma'ana dukkan masu ma wannan addini hidima ta hanyar rubutu ta hanyar wallafe-wallafe ta hanyar bayani da hanyar gaskiya ga waye yana ganin duk sun shiga za a iya kiran su mujaddadai kun gane da kyau Ba lafar da sihhatul qawl da zo muka kaddara wannan magana da annahu huwa maana ko kuma huwa al-ma'ani bil hadith Aulaisa bainahu huwa bain shaykh Uthman mujaddid muqaddara ma cewa shi wancan almahdi na Sudan Allah ya masa rahma cewa shi ake nufi da wannan hadisi din kuna ganewa da kyau ko kuma me cewa babu wani mujaddadi tsakaninsa da tsakanin shaykh Usman Allah ya masa rahma to sai mu ce la ya ali haza in shi ake nufi to ba a nufin shi wala yusallamu annahu huwa al-mahdi al-muntazar ana za mu kaddara eh in ma mun ce shi ma mujaddidi ne wancan ran na Sudan to amma kasancewarsa mujaddidi baya nuna cewa kuma shine al-mahdi wanda annabi ya bayani zai bayyana zai bayyana a ba ko ci magana ba kaddara bisa abin da yake cewa istira mu yadda cewa daga shehu usmanu babu wani mujaddidi sai ya almahadi na sudan ko yadda shi ma almahadi na sudan mujaddadi ne to duk wannan baya ba shi lasisin cewa shi ne dai almahadi dan mu magana da muke kenan cewa almahadi na sudan ba fa shi ne almahadi wanda annabi ba mu labari zai bayyana kashin zamani ba kun gane da kyau bai ba shi lasisin ya zama shi shine almahajil muntazar alhaqiqi na haƙiƙan nan allazi saka an biyu. sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahiha wanda annabi ya bayanin sa a cikin hadisan sa ingantattu wallati zakara fiha annahu yusalli khalfahu isa alaihi salam wanda annabi ba mu labari cewa isa alaihi salam zai yi sallah a bayan sa wallahu alam Allah shi ne masani saboda haka wannan ƙarshen shubhar su da kuma rage a gare kina cewa daga shehu Usmanu ba wani mujaddadi sai almajinan sunan to mu ba mu yadda cewa ba wani mujaddadin ba dan mun faɗa muku su daban-daban kun gane da kyau ko mun faɗa muku ma'anar hadisi na ka hujja da shi to mu kaddara ma da zamu yadda ma cewa babu wani mujaddadin sai shi kuma mujaddadin ne to dai ba mu yadda ba cewa shi almahadi ko ba wai da ka muka dan ba bisa dalilai da hujja ko ci maganar wannan ina jin saboda yanayin lokaci an nuna man nan zamu tsaya da rasu mu na yau da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan tare abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mu fatan abin da muke dan a fahimta a gane Allah ya fahimta da kuma mu bayani kan akida yan uwa baya jiran neman yardar wani da neman lasisin wani da abin da ya a aƙida wajibi ne mutane bayani don su dawo kan gwadabe kan daidai su fahimta Allah ya fahimtar da mu Allah ya mana jagora نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karan kallon mutum da ya cewa ina samarin rikicin tarihi babban malamin da shakir ba a takaici to gaskiya ba zan yi cewa ga tarihi shi ma a takaicin zo da tarihi na bukatar wani shekara haihuwar mutum kada rasuwarsa malamansa malamansa ta yi ɗauki mafi zan ke cin harata yin saurakiya a yanzu sai ne in ka shiga intanet kana shiga google ka ce kana neman tarihin bin makaraman girba kana shiga layin za ka same shi eh, kuma yanzu ma saboda ba lokaci da za a ce maka wani ya shige bincika mana amma abu ne mai sauki ka shiga ta ka ga da ka ga da shi da yawa ka ce kana neman rayuwar shi dangane da rayuwar shi za ka sami na insha Allah a cikin sauki eh kuma ba za ka iya shiga ba to za ka iya ce ba ma ta ma da kan ci wani a cikin sauki akan magana wannan ke cewa shi zai yi mutum ya yi mafarki ya zama musamman musamman da ba da jinki yake cewa mutum zai iya ɗaukar da kansa wani layi na abokan ma'ana ya ɗaura wa baya wanda baya cikin abubuwan da aka shi na adam shi ne. So tambaya ta farko ne ita ce da ke cewa mai tambayar ai mafarki wani zai yi mafarki da manzo ko? Sallallahu Alaihi na zai iya yi idan annabi ya yi da shi da shi ne. dan shi dan baya kama da shi eh shi yasa ta da kace sai wani lokaci ka ga manzo ku za a tambaye ka ta gan shi yayin wata zai da ka gan shi a nan yin ku ta kashi eh kuka ce ka gan shi wani da jini wannan shi ne wani zan kare ne ba shi ne wani duk sifofin da ka faɗi ya fa koma an auna su da sifofin annabi da aka faɗi cikin shama'in na shi sifofin halittar ba wanda shi ya sa da dama da cutar kuma wajen ne da kai wani idan girba girbawa shi da ke zuwa yi masu wata su ma da yi cikin sun yi annabi dan yana da mafarki na da wahalar mafi sai yi annabi ya cikin zo da gari shi ya gari a eh, an amfanta da kyau shi ya sa a kar mutum ya ce ya ga annabi ya zo ya ce ya gan shi kuma a tarayya ya gan shi ya fito ko fi da kuma ba na shi ba. Allah ba. tambaya ce ne ke zai iya ɗauka wani zikiri da zai ma kan shi yi sai ba wanda aka sani ba na zikiri kenan na safe na malaita na bayan kalmomi na kwanciya barci na tashi na shiga na yi shi ke ne wani ne daban da zai kira ma kan shi wannan wannan wannan zai da aiki zai da aiki da kokari ba ta gama waɗannan da aka yi da maka yanzu yanzu ka ɗauka cewa zai ciwo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء كبير صنع شركه يدك كفر لا من الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai annabi yana wannan kalama wanda ya wannan ba wani wani mai wani abu ne kamar nashi to ya gama wannan su zo su tasbihi da hamidi duk waɗannan da annabi ya koyar har ya gama ce kirkiro wani daban sabo hmm? ta jama'a ga waji ga abin da yake na manzo sai za ki yi kira mutum ka abin da ba ka da da kanshi wanda yake da tsanci da garanti an ce in kai kana da kaza na lada sai kuma ka yi noma kanka wani abu daban bida a ce ka tsaya ka gama wanda aka samu daga manzo su wasallam wanda na tabbatar ka tsaya ka yi su wallahi ba kama da lokacin yin wani wanda annabi bai ba Allah ya samu Allah wannan yake cewa tambayar ta shi na halatta ya yi tawassali da aikin wani mutum kamar yadda zai yi tawassali da aikinsa amma ya ba da misali da cewa ka yi tawassali da aikin wani na da wasallam shi ne tambayar to cikin ne tawassali mashahudi ai abubuwa nawa ne ya tawassali da aikin ka na gari aiki wanda ke tsakaninka da Allah ke wani abu ne ke ba da wanda ake ma Allah ka ce ya Allah dan ka za da mai dan kai kai ma ba ba shi ne to ayyukan ibada suna da yawa kila wasu na bilbili ke fi gama ta ce Allah dan na bilbilin da ne dan kai kai ma kaza wani azumi ka kai da ka sha ruwa ka ce Allah dan azumin da ne dan kai wani karatun ƙur'ani ka gama karshe dan kai duk abin da yake dai ibada ce wata sadaka ka bayar ka ce Allah dan wannan sadaka da ne dan kai sai man tsara shine tawassuli da aiki na ka kenan ko na biyu shine tawassuli da zakin Allah da sunayensa ka kira su da su ka roƙe ka mata bukatar ta mun gane wannan tawassuli na uku shi shine tawassuli da addu'ar mutum na gari da kake kyautata mu da su ka ce mata addu'a kan bukata ka kaza Allah ya ke mutum kan lafiya maka ta wasu ji nawa kenan to kuma su ne ni dai wanda na sani ban san na hudu ba cewa kai da wasu da aikin wani da za ka ce su da shi na shi ba za ka bada ba. na ka ne ko kuna na shi ne ko kuma kai da wasu da aikin manzo kamar yake na za ka ce su da aikin manzo ba ake zo a wannan za ka ce wasu da san da kake ma'anai da ce ya Allah dan san da nake ma manzanka kai man kaza dan san da ne ko wannan ne da wasu bi mashru'i wanda ba shi ba malaman suna shiga duk da wasu ne na a kun gane da to Allah ya san ka kan Allah wannan yi cewa ina da kuma sanya ta addu'a wa wani ne kan mata muna ta taso Allah ya bada nasara a kai da sauran kowa da suka aiko da neman addu'a suna suna tsofaffin cikin addu'a to addu'a zai kuma da kusurin makami ke ta nuni kuma ita addu'a ibadar ci, yan kai a ba ka ladanta sannan kuma bukatar ka tsayiyar shi ma amma ba ka gaje bukatar kuma kila an ajiye maka ne sai lokacin da za ka manta a biya maka ko kuma a ajiye maka lalata sai gobe kiyama shi ya sa addu'o'i da masu nema da mu ma namu bukatun da naku Allah da ya halicce mu muke bayan ya fi mu sanin bukatun ya fi sanin kai ne bukatar ka wancan wancan dukkan wani ya san bukatar kowa da shi muke da wasu yi sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya biya mana bukatunmu da kai. ya biya mana bukatunmu na alkai muna tawassuli da sunayensa ba, da sifofinsa maɗaukaka ya biya mana bukatunmu na alkai sannan wanda suke roƙon mu addu'a cikin suna kyautata mana da toni ba dan mun isa ba to suna buƙatar addu'a ku ba yanzu ba kaɗai kowa da irin lokacin na addu'a sa in ka tashi addu'a kare a saka irin addu'ar ƴan uwanka yan uwanka da suke da bukatu Allah ya biya musu bukatun su bayan taka na cewa addu'ar mutum da kai mashi ba ba shi a wurin yana sanye tafiya ya tuna da kai maka addu'a addu'a ce da Allah ke karɓa kai ma ka tuna da shi kai mai addu'a addu'a ce da Allah ke karɓa irin wannan addu'o'i muna roƙon Allah mana sannan muna addu'a yanayi da muke ciki na kwancin mai din na Allah ya yi yanayi da aka shiga na wasu abubuwa na bala'i da gobara da saura Allah ya yi wannan Allah ya kaddara musu wannan kaddara Allah ya ba su fahimtar kadara ya ba su ikon kwamfaɗa tashinta ya mayan masu da mafi alfini da gare ta sa'annan yanayi da muke ciki na shugabannin shugabanninmu shugabancin shugabanninmu kuna musu addu'a Allah ya ba su kushawarta na gari Allah ya karɓi gwiwar su Allah ya tsare musu al'amara Allah ya karɓi su ka taimake su da kare su daga sharri masu sharri da cikin gida da na waje Allah ka gyara mana su Allah ka taita mana su Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka sauka mana da damina mai albarka na ga kana daga hannu bayan mun gama kamar dangane da addu'ar da za a yi wa ƴan uwa misali Eh. wani baka san bukatar ba za ka yi cewa Allah ka biya bukatun mu shi bukatar zama haka muka ce ka biya ma ɗan uwa bukatun su Allah ya fi mu sanin bukata kai yanzu da bukatar ka Allah ya san ta ribar nan muka ce Allah biya mana bukatun to in Allah ya amsa shi kenan Allah ka biya mana wasu na ɗauka addu'a ce na koma na tsirsirbi na yi kafa kaza na yi kaza sannan in aka ce Allah ka yi mana kaza Allah ya karɓa shi kenan Allah ka kafa mana bukatun سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك